يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tsara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare na alhamis wanda ya daidai da daren sha tara ko kuma daren sha takwas ga watan safar hijira na da dubu da ɗari da arba'in da ɗaya wanda ya dai da sha shida ga watan oktoba miladiya dubu biyu da sha ɗaya wannan shine darasi na goma a wannan kismi na biyu wato lissafin haular rasul cikin wannan littafi na rijal wa lissa haular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والنفر الشيخ سعد ابن يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى muna cikin tarihin sahabiya ta shida a cikin jerin tarihin sahabbai da yake yi mata wannan sahabiya ta shida ita ce un musulmi ko rumai sa'u ko rumai sa'u mahaifiyar anas malik shahararren wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta abin da ya shafi nasabarta da kuma yadda sadakin ta ya kasance lokacin da za ta auri abu ta sadaki ya zanto musuluntar shi shine sadaki za mu tashi gaban da yake cewa ar-rasulu yuda'ibu waladiha manzo yana wasa da ɗanta kenan matsayi ne mace ta samu a ce biyayyen halitta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa ɗan a wasa don ko ba manzon Allah ba mutumin da ya zama mai daraja galibi idan ya zo ya ɗauki yaro yana wasa da shi iyaye har alfahari wani ma ko ba wasa da shi ya yi ba a ce tarihin wani babban mutum ya sauko gari har ya ɗauki yaron za ka ji ko bayan yaron ya girma ana alfahari ana dawa na ya taɓa ka to ita ta kasance bayan ɗanta anas yana zaune a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama to akwai kuma tsanin anas din wanda manzon Allah yana yawan zuwa gidanta to in yazo yana yi wa wannan yaron wasa shi ar-rasul manzo yuda'i waladiha yana yi wa ɗanta wasa annan an anas bin malik an karbo hadisi daga anas dan malik annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lallai annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi kana ya kasance ya zuru umma sulaimi yakan yawaita ziyara ummu sulaim yakan yawaita kai mata ziyara fatut fatut hifuhu bi shay'i tasma'uhu lahu fatut hifuhu bi shay'i sai ka karɓi manzon Allah da wani abu tasna'uhu lahu wanda ta yi abun ne don annabi sannan tana taron shi da wani abinci na marmari ko kayan marmari wanda musamman ta yi abun ne saboda zuwan shi annabi da so da yake yana yawan zuwa gidan to galibi tana yin abubuwa musamman in ta ji labarin zai zo to ta kantaran shi da abubuwa na marmari irin abin da yake sha'awa yake so sai ta yi wannan abun ta bai wa annabi don ta faranta masa rai wa akulli ana yake ba da labari ya ce wa akulli akwai wani ɗan uwa nawa asuraru minni ya fi ni kankanci a shekaru kenan kaninsa kenan ɗan uwana ne wanda kashi karami ne a kaina wato kanina yukna abu aba umairin ana yi wa yaron alkunya da baban umayyar malamai suka ce da malaman tare da malama hadisi duk binciken da suka yi wajen gano hakikanin sunan yaron bayan a ba umayyar ba a same shi yana da wani suna ba kawai sunan da ya fi shahara alkunyansa kuma wannan ba bakon abu ba ne akwai mutane da yawa waɗanda su yana fi shahara akan hakikanin sunan don wani da za a zo neman shi da alkunyansa da aka sani kai ka sani to idan inda aka zo neman shi ana amfani da sunansa na yanka to mai shi zai zo ma bincike kaf garin bai same shi ba dan alkunyan ya fi shahara akan sunansa mutane da yawa akwai irin waɗannan wani ma da ya ji an ce sunan wani ga zai dama shi ne sunanka wato bai shahara da sunan ba to shi ma a ba'u mai ɗin nan ƙanin anas duk bincike da aka yi ba a samu yana da wani suna bayan abu mai ba to da wannan ne koran nan muka yi bayani a wannan malami ibn jauzi cikin littafin tsatsirul fatir yake cewa shi wannan dalili ne akan cewa mutum yana iya yi wa kansa alkunya da baban wani ko da bai yi aure ba ko da bai haifi ɗa mai wannan sunan ba kamar da ibn taymiya zaka ji abul abbas amma kuma bai taba aure ba amma ana cewa baban abbas da na aisha uwa uba ummu abdullahi amma ba ta ce abdullahi ba ga irin Imam nawawi za ka ji abu zakariya amma ta bai auren ba to wannan duk dalilai ne akan mutum yana iya wa kansa alkunya akan irin wannan fazara na yawman ana san malaka sai annabi ya ziyarto gidanmu wata rana faƙala annabi da ya shigo sai ce mali a rafa ba umairu yaya nasarar da abu umairu sa'irun nafsi ran shi a yana cikin yanayi ya saba wasa da yaron da ya tashi zuwa yaron da gudu yake zuwa ya tsalle ya haye wuyan annabi ya kama kafanan su shigo suna wasa suna raha kara annabi ya bar gidan to ran nan dai annabi ya shigo bai yaron ya taho ba ya zo ka sallama ga yaron dai yana kallon annabi amma ya kafe a zauren gida inda yaro ya saba kuka dama annabi ya ga annabi kawai ya kau da kai annabi yana shiga bai wata wata bai ce wa ummu sulaimin yaya aka yi mali menene ke gare ni ara aba umair yadda naga ababan umair ha'irun nafs ha'irun nafs Ranshi a bace alama yana cikin wani yanayi an fi fada shi me aka mi kafin lokaci ka sako da yaron ganin da ta baci dan ka ka rarrace shi kana shiga za ka ba, ya me kuka yi wa yaron nan wa ya taɓa min shi to shi nan abin da annabi wa ya taɓa min a ba'u irin ne ni fa na ga shi a bace akwai damuwa qalat sai ummu sulaimin mahaifiyar ɗan ta ce ma matat shu'watun wani karami wani ah, tsuntsu ne karami ya rasu sa'wa ga ji fasara lahu wani tsuntsu ne nasa kana abu biha ya kasance yana wasa da ita wani tsuntsunsa ne karami sai dan gyara kebinsa to kullum sai zan to shi ma wai mai kiwo ne yana kiwon tsuntsunsa to ana ne yana kula da tsuntsunsa ran sai Allah ya dauki ajiyar tsuntsun to shine ran shi ya faci kenan ya tsuntsun ya mutu kaga yaro kenan ya za a yi ya mutu yana jin daɗin zama da shi haka wannan halattun kai kiwon tsuntsaye kenan ya halatta eh ka gyara keji kana kiwon santabaru kana kiwon kaza da sauransu fa za'ala sai annabi ya zanto da ya ja ka sai ya dawo ya zanto yamsahu ra'sahu yana shafa kan wannan yaron shine aba umar yana shafa wa ya ƙule na ta ya aba umayr aba baban umayr ma fa'ala nughayr me ya samu nughayr ne har yayi wa sunan har yayi wa tuntun suna nughayr yadda za ka galibi masu kiwo suna sanya wa ababen kiwon suna musamman kudu ma za ka ana kiwon kare yana da suna wani mai kiwon bayan ya shahara dabbobin kowanne yana da suna to shi kuma ɗan ƙaramin tsuntsun nasa ya sami shi suna nogayir asalin nobel shi ne ɗan ƙaramin tsuntsu ya fi kama da kanari to shi ne wannan tsuntsun annabi ya ce Allah sarki baban umar me ya samu nobel Haka abun kuma ya faru sai haƙuri kuri ma ana jajanta mishi annabi ya ce za ku miji jaje inda yana koga sai haƙuri sai haƙuri an yi rashi ka annabi ya zo yana miji jaje to kaga wannan wasa ne in ba ka baka ka gododo da kai za ka zo ka cewa annabi ko shanunka ya rasu a zo maka jaje ne sai ya da Allah sarki amma ina za a zo maka jaje shi kaga ya samu shiga annabi yana tafan shi yana mishi wasa wa an ana na da san kasa kayyace isnaduhu sahihun madogaron hadisin ingantacce ne a harajaru ibn sa'ad ibn sa'ad ya fitar da shi cikin tabakat juz'i na takwas numba na bakwai wal bukhari imam bukhari ma rawaito hadisin muktasaran amma ya takaita shi bai kashi tsawon shi ba shine wannan hadisin sai da Imam shafi'i ya fitar da fikihu guda ɗari a karkashinsa lokacin da ya ziyarci malaminsa Imam ahmad ibn hanbal da Imam ahmad ya zanto yana yawan ba da labarin akwai wani malami na shafi'i ban taɓa ga malami irinsa ba ga hazaƙa ga bincike ga ilimi rannan abu Imam shafi'i ya ka ziyara ya kwana a gidan ya fito sallan asubahi kafan safari sal suka ce wannan ya fito sallah ba alwala haka malantai yake ya wuce sallah karshe aka tambaye shi ya ce shi tun da yake shaɗi bai rufe ido ya yi barci ba yana bincike ne wannan hadisin dai da annabi ya ce wannan yaron wasa ya a ba umayu ma fa'alan Ya ce ina cire fikihu ne karkashin hadisin Ya ce na cire fikihu na ɗari sai na ja kira sallan asuba in na koma in daura kaga da Allah ja rayuwar shi da zai rubuta littafi karshen ta kan fa'idoji guda ɗari na wannan gaba in kawai wa an anas an karɓo daga anas ɗala ya ce lam yakun rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi bai kasance ba ya dukulu kan yana yawan shiga wani gida in ba gidansa ba ghaira baiti ummu sulaimin in ba gidan ummu sulaimin ba kenan in ka cire gidajen matan annabi ba a samu gidan wata mace da annabi yake yawan shiga kamar gidan ummu sulaimin ba kai ba gidan mace ba duk wani gida kawai a fadin madina ba gidan da annabi yake yawan kai ziyara kamar yadda yake yawan kai ziyara gidan ummu sulaimin kaga wannan falala ne gare ka faƙila lahu sai aka ce da annabi kenan aka mishi magana ya rasula yaya muka ga kana yawaita zuwa gidan Un musulmi ne. ko akwai wani dangantaka ne tsakanin faƙala sai annabi ya ce in inni arhamuha wallahi ina tausayin ta ne utila ha ma'i an kashe ɗan uwanta tare da ni kenan ɗan uwanta ya fi jihadi tare da ni aka kashe ɗan uwan ya ce shi yasa nake yawan tausayin ta ya ce shi yasa yanzu kuke ganin ina yawan zuwa gidanta to kaga annabi yana yawan zuwa gidanta ba wani dangantaka ba. ba auren da annabi yake neman yayi ba tausaya mata yake an kashe dan uwan tare da shi yace to akwai zafi duk da jihadi ne amma kuma ita an bata da zafin rashin wannan dan uwa ta yace daga nake yawan ka masa ziyara dan tafan hankalinmu yana tare da ita za ka ga kowane abokinka ne wanda kuka shaku kuna yin tafiya tare wani lokaci asidan ya same ku shi ya mutu za ka rika jin abun a ranka za ka yi wata kai ziyara gidansu don ka rika ɗauke musu cewa na biyu a ƙasa ya ce dubu sahihu madogaron hadisin nan ingantacce ne rawahul bukhari wa muslim imamul bukhari da muslim su ruwaito wa an anas a yake ta kai wa akuha dan uwan nata da yake an kace dan uwanta tare da ni to wai wane ne dan uwan nata kamar zaka tambaya kenan to shine yace wa akuha dan uwan nata huwa haram bun milhan shine haram dan milhan sunan shi kenan haram dan milhan shi ma sahabi ne na farai tunda kaga har an kace shi tare da annabi a filin jihadi ashahi shahid wanda wannan haram dan minha dan shahidi ne allazi qala yawma bi'ru mauna wanda ya faɗa a ranar yakin mauna ana wurin yakin mauna yaki yayi yaki sai aka ji wannan haram ɗan milhan dan uwan ummu sulaim yana cewa kustu wa rabbil ka'aba na gama samun babbar rabo na rantse da ubangijin ka'aba wannan ya nuna ana iya rantsuwa ka danganta Allah da abin da ya ka ce na rantse da mai kaza yanzu ka'aba ɗakin Allah ne sai ce na rantse da ubangijin ka'aba masallaci ɗakin Allah ne kana iya cewa na rantse da masallaci ɗakin Allah ya halatta na rantse da mai busa numfashi na rantse da mai kashewa da rayawa na rantse da mai azurtawa wannan duk ayyuka ne wanda Allah kare yake banta da shi na rantse da mai saukar da ruwan sama babu laifi a ciki ka jingina Allah ne da aikinsa yace kuntu na rabauta na tsira wa rabbil ka'aba da ubangijin ka'aba kaga da yace ya tsira kai mai sauraro wanda sai ka fahimci cewa kamar yana nufin ya gama yakin nan lafiya ba abin da ya same shi zai koma gida lafiya kenan amma ce lamma wara abu. ya faɗi haka ne lokacin da aka soke shi da takobi ta bayansa fa har harbatu sai wannan mashin ya fito min sadrihi ta kirjinsa sukan ta baya ne aka yi sai da kibiyan ya fito ta kirjinsa kaga dai da ya duba ka san dai ba rayuwa kawai amma ce na tsira mai tsira ta shahada ai shahada shine tsira duniya ai kurkuku ne na mumini lahira ita ce rayuwa wa inna daral akhirati lahiyal hayawan amma talau kanu ya'lamu lahira ita ce rayuwa mai daɗi amma da mutane suna da sani kenan a duniya kurkuku ne wahala ne radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda fadluha falalarta wato falalan ummu sulaim an jabir bin abdullahi an karɓo hadisi daga sahabi jabiru kan abdullahi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ra'aitu ni na tsinci kaina shine ra'aitu ba na ganni ba yadda yana daukan haka ra'aitu ni na tsinci kaina da kaltun janna na shiga aljanna lokacin da ya je wannan kenan israji da miraji yace da na shiga aljanna na tsinci kana aljanna dan annabi ya shiga aljanna ya yawata a ciki ya je kuma ya ga wuta ya ga irin azaban da ake wa yan wuta har ma a aljanna aka nuna mishi ga gidanka sai ce to na zo kenan ai aka da sauran kitar da sako da ƙyar aka lallabe shi ya fitan baka bai ta ya je ke ko yace da nan tsinci kaina da na je isra'i nan tsinci kaina a aljanna fa idza ana bir Rumai Sa'u kawai sai ga ni da ruma Sa'u um musulmi kenan yadda sai naga ga um musulmi a aljanna kama ka ce to lokacin ba ta mutu ba ya ganta to al'amarin Allah kuma tunda a lokacin da mala'ika jibrilu ya kyale ya rabu da annabi a wurin sidratul muntaha yace ba za ka ci gaba da raka ni ba yace nan ne iya gejin da aka yi min ikon tsayawa in na wuce nan kuma nan na wuce ka'ida duk abin da ya same ni na kira da kaina annabi yana da zuwa cikin firgici ce sai aka ɗauko mishi muryan sai na abubakar sai fi muryan sai na abubakar san ka ne sai da kaga abubakar yana duniya da aka yake cewa sai gani garu mai fako imra'atu abi Tsalaha, matar abu tsalahan nan dai wanda ya aure ta da sadakin musulunci yace da na ganta wa sami'tu khashfatan sai na sake jin karan taku kuntu sai na ce man haza ita dai ummu sulaimi na ganta rumai sa'u man haza wannan takun waye kuma nake ji shi kuma kaman ana zuwa fa qala sai malaika dole yace haza bilal wannan takun bilal kenan eh shi bilal an ji takun Ina har annabi da ya dawo bilal ya zo gaishe shi ce kai bilal ka bani labari bi arja amalika cikin ayyukan ka wani aiki ne mafi tsada wanda kai da kanka ka fi sa ran za ka samu aljanna da shi sai ya rasulallah aikin da sirri ne ba na son fani ya taka faɗa ita dan dai kai ne zan faɗa ma zan canza ita ni duk lokacin da na yi tsarki to ba na barin sarkin haka sai na yi alwala na yi na tula da ka'ari ya ce to da wannan na ji takun a cikin aljanna ya ce ni ka ji takun aljanna ya ce kwarai na ji takun ka aljanna ya kasa zuwa ka waye gari kanin bilal ya je wani gari neman aure dan bilal mutumin habasha ne nan afirka bakin fata ne kanin shi je neman aure shi ma bakin fata aka je je kawo manyan kasuwa kake da sai bilal ba lokacin ma ka je nema wuri ba irin na yanzu ba kai mai ka tara to wanda za zo maka gaisuwa ta tambaye su su kuma mai kwalitin su su ma eh, a garin kenan da aka ta zo gaisuwa baban yarinya ga shi ba larabi yarinya ga larabi ya ga zafakin fada sai kai kuma kai waye ya sani ne wan wanda ya zo neman auren yarku to sai kuma mai kai in sai ladanin annabi kanin sai yana kafa bila ta gefe amma ya karkace da yana karkace da ladani ne ya za yana za ka kusa ma a ce ni daga gidan ladani ne sannan za ka rage mana aji to shi ma a lokacin akwai irin tunanin mutanen mu na dake eh? yawa yawa eh kana zo da akwai zo da tun dangage da ya yara sai to da ni, bayan nan kuma irin an faɗi wani kwanikin ka aji ta inda dai za mu yi murnar yar mu za ta bai ka karkada mu kai ya ga baba ne da ya ga ma dan da karkada mu ni dan aljanna ne dan ka yar ku za ta auri kanin dan aljanna kuma za ta zauna a gidan dan aljanna dan a gida na za su zauna dan ka za ta zauna a gidan dan aljanna dan aljanna ne su rekin da ku kwantar da hankali da ka ta ah, shi ke kun zo sadakin ce ga shi ke musta daura auren za ka ta ka daura auren kaga da gaske yake ba irin wanda yanzu ya za ce ka je ka ce a zo a yi ba ya gudu ya gudu aka daura aure shine suna dawo a hanya sai ka ne ke tafiya ina ta taba ka kai ka ce ka da ne dan yi mun shuru ba ma ba aure ta dalilin sai daga samu auren za ka kana a hanya kai dan nan ba ka kai ka yi shuru mana ka samu amarya kuma an shiga hanya kada sake tsaye gumi na uku a kasa yake isnaduhu sahihun madogaronsa ingantacce ne rawar bukari wa muslim bukari da muslim ne suka su alhashafa zai fasa wannan kalma na alhashafa ne ke cewa alhashafatu dinnan shine alhissu walharaka alhissu fili ka ji wani abu a jikinka wani lokaci za ka ji mutum yana zuwa ko baka shiga kuma sai jikin ka zai ba kaman ana zuwa wal haraka da kuma motsi kamar ya ji jikin shi yana bayan ana zuwa sannan ya ji motsin takun takalmi din da ana zuwa har yanzu jihaduha ga irin jihadin ummu sulaimi an anas an karbo hadisi daga anas anna ummu sulaimi lalle ummu sulaimi ittakhazat khanjaran ta dauki khandaran a abun nan wani irin karfe ne da ake tonon nan da shi eh matoni da ugo yawa eh, a'a matonin ne eh, to ta ɗauki wannan kandarar matoni yau ma wani ranar wani ita shi ne makaminta da shi ta bada filin da hali fakara abu balha sai mijinta abu balha ya ya rasu da lafi aikin allah mijinta kenan da zuwa manzala ta ya rasulullah hadhihi ummu sulaimi dan Allah ka dubi ummu sulaimi ma'aha khandar tare da ita akwai duk wannan matoni ita dubi ta matoni ta dauka irin kamar ya ja ta ta dalil a jona da ta ina ruwanka zai zo ran dubi ta dalil ya rasulullah wai matoni ta dauka ba fa qalat sai ta ce ya rasulullah ma akin Allah karkaje ya ce ta ji ta ce ya rasulullah ji mijin nan nawa inda na min ni mushrikun na nike ne in arne ya maso inda nake ba artu bihi ba ku zan toni cikin sa da shi za a kurma shi kenan yadda ake tonon kasa ta tafi kuma zan toni cikin sa da shi ta tafi ma amfanin da zan yi wannan kaga jihadi ne ko ba ta guje ba ta yi yunkura niyya ne na ɗaya ka sai ta yi isnaduhu sahih madogaran sa ingantacce ne ka zuci abba bakar shine na ibn sa'ad juz'i na takwas namba na ɗari hudu da ashirin da biyar asabrul jami'a ga ga hakuri mai kyau wani irin hakuri ne ake kira hakuri mai kyau to wannan babin zai koya mana sannan ma huwa sabr menene ma hakuri kawai babin nan yana dauke da shi qala ibn al-qayyim al-allama shamsuddin ibn al-qayyim yace huwa khuluqun shi hakuri tunda ana so a yi mana definition da ta'arifin mai hakuri kafin a je darasin da babu yake dauke da shi na hakuri mai kyau yake cewa shi hakuri huwa khuluqun shi wani ɗabi'a ne fadilun wanda yake ƙari ne wato wani hali ne ɗabi'a ne mai balala, ɗabi'a ne abin yabawa min akhlaqin nafsi daga cikin ɗabi'u da zuciya take dauke da shi dan haƙuri a zuciya yake in zuciya bai yi haƙuri ba gangan jiki ba zai haƙuri ba da ka haƙurin a zuciya yake wanda wannan haƙurin in ya samu ga zuciya yamta ne obihi yana hana wannan zuciya min fi'li ma la yuhsin wajen aikata abin da ba bai kyautatu a yi ba wala yujmal kuma abin bai dace a yi ba shine zuci haƙuri dan in za ka riƙa biye wa zuciyanka in ba haƙuri a ciki akwai fashi cikin zuciya to zai aikata abin da za a zo a yi dana sani saboda fashi in ya samu mutum to fashi yana cire mutum a hayyacinsa shi yasa har malaman fikihu suna da babin saki akwai babu salatu rajban hukuncin sakin wanda ya saki yana cikin fushi ina hukuncin sakin saboda fashin ma malamai sun raba iri-iri ne akwai wanda fushinsa in yana ciki to baya sa zai iya yin abin da bayan ya huce ka tsaka zai ce maka rantsuwa da Allah bai yi ba bai ma san yayi ba saboda fushi wani irin abu ne shi yasa annabi yace alƙali kada ya yadda yanke hukunci a kotu a lokacin da yake cikin fushi dan kana cikin fushi to zaka iya gama fushinka akan wani in ka shiga karshen ka ba za ka ji maganganun lauyoyi ba ko ka ta an yanke kaza fushi to shi yasa alkali lokacin da yake cikin fushi to yana shiga kotu kawai da duk shari'ar yau an tsari sai safi mai zuwa sai bayan kwana kaza lokacin da yake cikin walwala zai hukunci farin ciki kuma in yayi yawa shi ma yayi yawa wa alkali a wani lokaci matsala yanzu zai ce duk masu laifin da an yafe musu ba ka ko karshen ta shiga haƙƙin wani wanda ke kuma ya kawo kara to fishi din nan matsala ne da aka har ibnu jawzi cikin littafin abin nan nashi yake magana sai kul sabir yake ta duk lokacin da ku biyu kai da abokin zaman ka, ko kai da ka, ko kai da wani kuka dan haure ya kaga ɗaya ya fusata da kaga ya fusata yana ta wasu maganganu yadda kai ɗan ka iya danne zuciyarka karkace komai don yanzu halin da yake ciki na fushin ba a hayyacinsa yake ba ko yana cikin hayyacin ba gaba da ba ya control na kansa to idan da ya haura kace kai ma wallahi ƙarya ne ba za a yi maka ka gani ba to zuciyanka da zuciyar shi in ya haru za ku yi ba kyau karshen ta ku yi nadama dan wani zai hau kan wani karshen ta ayi kisan kai karshen ta ayi barna a zub da jini sai kuwa gari duk kuna nadama kuna kunyan haduwa da junan amma sai in ɗaya ya hau ɗaya ya kokari ya sani ya shiru in ba ka iya sauraro ba ma sai ka tashi ka bar wurin in ya sauko da kan shi za ka zo ka daina ba ka haƙuri ya suka a gaskiya na san na yanka ba ne duk da shi ma ibn jozi da ya kai ta wa ma yulqaha illa zu illa zu hazzin azim ba kowa yake iya wannan ba sai mai babban rabu amma da za ka gwada kan ya hau yayi ta zaki ta hayaniya kai shiru in dai na da hankali an jima kadan zai zai dan Allah kai hakuri ya san ya haura wannan ka'idan da zai rika tafiya tsakanin mutane wajen mu'amala da tsakanin mutum da matarsa ko mace da mijinta in ɗayansu yana cikin fushi ɗaya ya sauko ɗin ya gama hawa duk ɗayan kar ya yi magana to da matsala bai rika faruwa ba amma galibi al'amari yana rikicewa ne in ɗaya ya haura sai ma sai ya haura sai ta ala yi ya na ahadun alaina wannan jahalu ko jahalin jahilina ai in ka mun sai na rama to a nan sai al'amari ya lalace amma in ɗaya ya hau ɗaya ya haƙura to al'amari ba zai lalace ba to shi zuciya idan ya mallaki haƙuri to zai hana zuciyan aikata abin da ba shi da kyau wa huwa quwwatun wanda shi wannan haƙuri wani ƙarfi ne min quwwan nan. daga cikin ƙarfin zuciya haƙuri abu ne wanda shi karan kanta ƙarfi ne da shi shi ya sa annabi da ya fahimci haka yake cewa jarumi shi ne mahaƙurci kawai yake cewa eh, ba jarumi ba ne wanda yake saurin kada mutane laisa sharidu bi ko da yake akwai riwayan da ya zo ta ƙafari fari. yana tambayan su ne ke cewa waiwa kuke gani shine jarumi a cikin suka ce wanda da an tashi karawa to take zai kada mutum wannan shine jarumi annabi ya ce laisa shadidu bisara wannan ba shine jarumi ba inna Shadid lalle kai ka ga ta inna ma adatu asrin ne kawai ma'anan ɗaya ne yace abun sani kadai wanda babu wani abun sani bayan sa shine ashadid jarumi na gaske Allah zai yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yana iya mallakar zuciya sai kontrol na zuciya ya dani inda al-ghadab a duk fushin da yake ci har sai ka ji wani an ce wani fa ba da zuciya duk abin da kai baya fushi jarumin kenan dannewa ne yake yi saboda shi karan kan shakure karfi ne da shi ya fi abokin faɗansa karfi da haka lokacin da wani ya tsinkare ka da faɗa ka ki biye mishi ka iya danna zuciyanka to ka gama jarumtan dan hakurin ya fi shi karfi duk karfi shi bai fi hakurin ba ga an ce kai rago sai ka ce na iya kada hakurin ai tun da na iya kada hakuri kai kuma ko ne dan hakuri ya girme ka ba ka ga wannan sa'idan ba kowa ke iya rikewa ba amma kuma shine zaman lafiya a rayuwa ne. da haka annabi yake cewa jarumi na gaske shine wanda ya iya kokuwa da zuciyarsa ya iya kokuwa ya danne hakurinsa bai auka wa abokin faransa wannan shine jarumi na gaskiya kuma haka ake so ya zama cikin rayuwar mutane a yi ƙoƙari a yi irin wannan sun da wannan ne za a samu ladan haƙuri yake cewa haƙuri ƙarfi ne daga cikin ƙarfin zuciya allati wacce ita haƙuri biha da ita ce salahu sha'aniha al'amuran zuciya take gyaruwa wa mu amriha al'amuran rayuwa gaba ɗaya na gyaruwa ne da haƙuri in akwai hakuri to komai yana jaruwa shi yasa aka ji masu yi magana ma suka mai hakuri shi kan dafa dutse ya sha saboda mai hakuri sa yana jaruwa kuma duk mutumin da ya zama yana da hakuri za ka rika ganin al'amuransa yana burge ka al'amuransa gwanin ba da sha'awa mutumin da ya zama ba shi da hakuri a rayuwa ka yi na sa mishi ido akwai lokacin da za a yi wanda kuma ya fi shi rashin hakuri dole ya haƙura saboda nan kuma an fi ƙarfinsa na kwanda an na ba ta haƙuri ni fa ba a ba ni haƙuri bari ku aikin fasari in kuna ban haƙuri kuma kuna ba ni haushi eh, ya kwanda na ba ta haƙuri kai ma ka shiga blacklist wai bakin ku ne da makiyansa kai ma yanzu ya yi waje da kai ba a ba ta haƙuri har yana alfahari da haka ne shi duniya zai nuna mishi zai zo da wanda ya fi shi rashin haƙurin ya nuna mishi shi kuma a ce ba ma haƙurcin ba ne da aka haƙuri sifa ne na bayan Allah na kwarai ba kowa ke samun sa ba saboda girman sa ran kiyama masu hakuri ko hisabi ba a yi musu ba a yi wasu ne hakuri hisabi in dai ka lazimci hakuri a rayuwar ka ran kiyama kai ba ka cikin wanda dawo yi hisabi a aikin ka an ga kaza ce wuce wuce ta fi kawai Allah ce ka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu hakuri ana cika musu ladan su ba tare da hisabi ba al'imam ibn kasirin cikin tafsirinsa ya kawo magana na zainul abidin wani jika ne cikin jikokin sai na ali ke tsoron kiyama ana dandalin hisabi za a ga wasu halittu wasu bayin allah sun yi kurkuka suna tafiya aljanna mala'iku su taro su ina za ku je ba an ku hisabta ma ba mana hisabi me za a wuna kuma me za da mu an riga an cika da lada me za a gwada sai ta sai mun tambayi Allah malaiku su Allah waɗannan za su wuce ta Allah ta sai ai Allah mu ne mahaƙurta kuma ka faɗa Qur'ani inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum da ghairi hisab masu hakuri kana cika musu ma'aunin su ba ka ke ga ya cika kawai mu ne da Allah ta ku ba su hanya ku ba su hanya waɗannan ba su ba hisabi to kaga masu irin waɗannan kaɗan ne cikin bayin Allah to kai kokari ka zama cikin kaɗan din don kullum Allah na da gwan kaɗan ne ba masu yawa ba wa in to bai akbar man fil ardi duka an kamilu amma to ana baka kuɗi in to ana ba mutum hakuri to an cuce shi haka za ka ji ana cewa wanda jana baka hakuri an cuce ka to Allah da ya baka hakuri manzo Allah da ya baka hakuri su sun cuce ka ba su ta bane kuma za ka taɓa haɗuwa da abin da za ka iya haƙuri a kai kamar abin da annabawa suka haɗu da shi musamman cikin annaba nan kuma annaba wannan hudu da ake kira ulul azmi minar rusul annabi ibrahim annabi nuhu annabi isa annabi musa annabi muhammad su biyar ne ulul azm ma'anan al'azm sune as-sabr ma'abota juriya da hakuri bala'in da suka da shi ya fi na kowa cikin su kuma na annabi ya girmi na kowa idan ya gwada kuma da na annabi musa wani lokacin kuma yana tsara annabi musa ya ce naka ya fi na wajen ma. shi har ana rarrashin annabi da haka wani lokaci aka fusa ta annabi ta bashi ya rasulullah abun fa ba zai sai akwai hauki na san da haka da kada jiya musa aksara min zalika fa kabara sai ce ba zai kun ba ku yi hakuri ba annabi musa an mishi wanda ya gina wai haihu. zaka sai ce ni ma ba matsala zan yi ka ka ake so mutum ya zama wa qala dhunnun dhunnun ce. shi hakuri huwa tabau shine nesantuwa anil mukhalafa da abin da yake sabani ɗanin inda ka ga ai an ce a yi to an samu sabani ne sai kayi nan abokin ka karawan kai dan sabani to sai ka nesanci duk wannan abin da ya ka sabanin ai ya saba maka za ku yi sabani za ku yi rigima sai ka gudu ka bar wurin cikin ka ka nesanci sabani ba ma rigima ba fara kenan wasukun inda tajarru'i wasukun da kuma baiwa zuciya sukuni a sukun ba wuce ce sukuni wato kwantar da hankali inda tajarru'i ghususul baliya inda tajarru a yayin kunnuwan ghususul baliya kunnuwan wutan bala'i lokacin da bala'i ya kunnu tsakaninka da wanda kuke rigima da shi kai da abokinka kai da matarka kai da ɗanka kai da mahaifi ko da waye bala'in ya kunno kai sai kai kuma sai kai kokari ka sanya a zuciyarka su kone sai kana su sai kai shiru ka kwantar da hankalinka wa izharul ghina sannan hakuri har wa yau izharul ghina bayyana wadata ma'a fakari tare da narkewar talauci kana cikin talauci amma sai ka rika nuna duniya baka cikin talauci kana cikin wadata kaga ba kowa ke nuna haka ba da ko wanda yana da shi ma to bari ya rika nuna ba shi da shi dan a bashi shi kuma wannan ba shi da shi amma zai rika nuna yana da shi dan kar ku ce yana bukata yana cikin talauci wannan shine wanda ake kira wadatan zuci kenan to wannan shi ma hakuri ne dan ba kowa ke iya haka ba har man za ka yana fama da talauci ya buga kasa ta kai kai ba baka jin garin sai su alhamdulillah mu kan sai godiya to haka ake so ka san yanzu in kai abin nan zai ta ko ba kwa jin buhariyan ba tun da ka san ɗauki talauci yanzu buhariya ne yanzu dama da kowa ne ke talauci yanzu zai duba wake kan mulki to talauci na mai mulkin nan ne idan eh, a mi lokacin da talauci ko ba kwa jin gudu da kuɗin nan ko kuma ba a jin buhariya to ran da ya sauka kuma wani ne ita eh, talauci zai harka koma kan wani to shi ne yake cewa bisa hatil ma'isha mutum ya rika nuna wadata tare da narkewar talauci talaucin har ya narke a jikin shi ma ya gama zama abinci baya jin ma matsala kanan talauci matsala ne wannan malamin Dr. Yusuf Al-Qarzawi yana da littafi mai suna Mushkilatul Faqr matsalan talauci talauci matsala ne sunan littafin Mushkilatul Faqr wa kaifa alajaha hal islam matsalan talauci sannan yaya musulunci ya magance cutar talauci duk yana cikin littafin littafi ne mai muhimmanci da kan haka to shi ne irin wannan gaba yana cikin talauci amma talaucin har ya zama masa riga da wando baya jin ma wannan matsala ne bisa hasil ma'isha a farfajiyar rayuwa kenan a cikin farfajiyar rayuwa da ake yana fama da talauci amma baya nuna yana talauci to wannan ma hakuri ne na biyu a ƙasa yace duk bayanan nan ya ɗauko na cikin littafin uddatu sabirina wa zahiratu shakiri uddatu sabirin irin tanadin da Allah ya yi wa masu haƙuri wa zahiratu shakiri da kuma taska da Allah ya taskance wa masu godiya dan abun guda biyu suke haɗuwa annabi yake cewa Allah mutane biyu suna burge Allah daya Shi ne wanda in musiba ta same shi zai yi haƙuri na biyu yake cewa in alƙairi ta samu ya gode kaga haƙuri godiya shi haƙuri to fitina ne da bala'i ne godiya alƙairi ya zo Shi ne annabi yadda Allah yana mamakin momi shi mumini ba lokacin da yake kokan babu in babu zai yi haƙuri ta haka Allah ya tsara in ya alheri ya zo zai ce Allah na gode kuma Allah ce la in da azidan azidannakum haka al'amarin mu'min yake annabi yace da waɗannan abu biyu mu'min yake birga Allah to kai kokari ya zama irin waɗannan sune ɗabi'unka amma da zaran kana fama da talauci kace mulkin wane ne wane ne to kaga shi kenan ka koma Akwai kurin bai aiki ba dan kawo wani da ya kawo maka to Allah zai barka da wani tun da shi ya kawo maka talauci to ku gama mulki shi ku ga shi zai kawo maka arziki amma in kai haƙuri duk yadda ka tunci kanka daga Allah ne to ka samu sauki ibnu kasiri ya kawo wani kissa cikin littafin da al-bidaya wa nihaya a zamanin daular abbasiya an yi wani zamani zamanin da aka yi tsada na rayuwa tsada na rayuwa a lokacin sai da ya kai mutane don yunwa da rashin kuɗi da rashin abinci suna yanka fatan jikin suna dafa wasu ci ba abinci a gari in akwai ba kuɗin tsaya saboda bala'in tsada yau za a ce maka wani irin tsada ne ya kai da ba ka da abin da za ka sai abinci sai dai ka yanka naman jikin ka dafa wasu su suke yanka su dafa wasu matan su yanka su dafa su ci don ba kuɗin sayan abin da za a ba. a zamanin an yi ka kana nufin da talabijin nan an yi kama za ga mutane sai surutu sai kaza sai kana to kaga irin zamanin can da sun gamma a zamanin na aishi kenan ai mu ta ne to amma galibi dan adam baya gane ni'iman da yake ciki sai ya zo ya rasa ni'ima kai kuma ka zanto mai gode wa Allah a duk halin da kake ciki to ka gaba zai rika kyau akan baya to yake cewa ya zo a wannan littafi uddatu sabirin wa zakiratu shakirin ibn al-qayyim littafin na ibn al-qayyim littafin yana da kyau sosai kuma yana da daɗi littafin ne girman ba bulugul maram ba shi da girma sosai akan hakuri ne da yadda hakuri yake da ya ake hakuri littafin mutum ya samu ya karanta to abin zai kayatar da shi a rayuwa shafi na sha hudu ya kawo wannan bayani wa ummu sulaimin ita ummu sulaimin din nan duribat da na matsalan ta buga darabat lana matsalan kai ta buga mana misali ra'i'an mai kayatarwa fi husni taqbal qada wajen kyautata fuskantar hukuncin Allah wal bala da kuma bala'i in ya tun karo ka Allah ya kaddara wani al'amari ya same ka mara daɗi bala'i ya kare ka ya ya zaka fuskanci wannan ya zaka karba to ta buga mana misalin da zaka kula da wannan to ga bayanin zai zo kala anas anas sai ce fa kula ibnun li ummi sulaymi wani ɗa na ummu sulaymi mutun lafiya yayi nauyi ga shi ɗanta ne wanda suka haifa da abu talha bayan auren yaron ne dogon jinya yaran nan mun dan yi isharar kissa fa kharaja abu talha sai abu talha ya fita yadda ya saba gari ya wayar harkokinsa ila almasjid ya ta zuwa masallaci fiyal hula sai yaron ya rasu bayan fitansa fa hayya at ummu sulaimi sai ummu sulaimin ta kinsa amruhu al'amarinsa ta kinsa al'amarin waye al'amarin abu talha duk abin da ta zaba yi mashi kai ta girka mishi abincin da yake so an ajiye a kula ta mishi wanka ta yi kwalliya ta yi komai yaron ma ta wanke shi ta mishi wankan gawa ta mishi da kafani ta gyara ta sa turare ta je ta koye wa qalat sai ta ce wa waɗanda suke gidan tare la tukhbiruhu kada ku ba shi labari in ya da kar ku ba shi labari san sa yaro dan mutum yana da son dan kullun yadda yana dawa dan yake fara tambaya faraja'a tun sai Abu Talha ya dawo wa qad sayyarat lahu asha'a asha'ahu a lokacin ka gama jera masa a sha'ahu abincin darensa ka gama tsara masa dani tebul ne a ajiye a komai fata asha ya zauna ya ci abincin dare sun ma'asaba min ahalihi sa'an nan ya kusanta ga iyalinsa kenan har ya kusance ta wato ya sadu da ita suka yi soyayya suka yi raha suka yi komai a daren har ya sadu da ita falon ma kana min ahirin layi da ya kasance a ƙarshen dare kaga kenan an kusurta sallan asubahi qalat sai ta ce ya aba balha ya mai gidana abu balha alam tara wai baka gani bane ila ali abi fulani zuwa ga iyalan gidan baban wani sai ta dan ni ka san gidan su wani kuwa itta'aru ariya sun da sun kabe kayan aro to kaga kayan aro baya rufe asiri aro to dole ranar mayarwa ka mayar inda sun karbi kayan aro sama na uha sai suka hana da suka ki mayarwa kuma aro suka karba wa tulibat minhum mutanen da suka ba su kuma suka nemi a mayar musu kayan su fashaqqa alaihim sai wannan abin ya mutu kunci yaya mu ba su aron abu yau mu zo karban kamu sai ba za su bayar ba ransu ya ɓaci mu ba da abu a hana mu faɓala sai agogar haiti ma an sako amma ba su yi adalci yaya za a ba ku aron abu ku yi amfani da shi yau a ce ku mai ruwa kai ma an sa wala ba shi adalci ala sai kuma musulmi ta to fa inna laka to kaga dan naka mara lafiyan nan kana ariyatun min Allah shi ma aro ne daga Allah kai ma Allah ne ba ka aro fa qabaza hutu yanzu ka bi aron ta. shi ne karatu ya karbi aron idan ya ci magana za ta ce to ba ya adalci ba kamar da mai ilimi kenan ka mai ilimi na ma akwai basira ne ne ka auri mace ya mai ilimin addini al'amarin ka zai zama normal kan ba haka ba yadda yau yan mata suke tashi waye wanta kawai halla waye wanta kallon fina-finai su zango su alinu a nan ta waye a nan ta waye ta gama digiri fina-finai da ta kallafi duhu wannan kawo rakan za ka ci gane yanka ne. kaga yanzu mata da suke ta kashe mazajen su manyan suka fara ta kallon fina-finai ne a ciki suka koya a fim ne mace za ta zare wuka wa mijinta da za a iya dake na ce ba ta tarbiyya suke da an fara ganin wuta to kawo wannan ba sai musiba sai bala'i wata ma kana masallaci za ta yi tunani kana masallaci da yaro ta je ta turo muku cikin masallaci ana iyo kana masallaci wa ka san me ya faru ta ce Allah ya karba fassar za kawai sai istirjari kaga shine sunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine istirjari yayi istirjari wa hamidallah ya gode wa Allah haka sunna take an zanta ɗanka ya rasu wani na ka rasu a sunna sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha sai ka ce alhamdulillah eh, ba za gode Allah da ya mutu ba ka gode wa Allah da ya sa ana ba ka labarin ba ka rude ka fada abin da ya fi ta Allah ba kalman Allah ne fara fita a bakinka ka gode wa Allah da wannan ni'ima ya zo maka dan da ba haka fike ba falamma asbaha daga yawa yi gari yana aka yi sallan asuba abin da yana cin ransa ya za ta mishi haka rada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya san maka zuwa ga manzon Allah ai ya ki jira ma a zuwa idan da asuba gida ya wuce kafin a ta sallan asuba tsala sai ya ce falon mara ahu da annabi ya ganshi shi tsala annabi ya gane sai annabi ya ce barakallahu lakuma fi laylatikum Allah ya sanya muku albarka a saduwan da kuka yi cikin daren annabi ya ga miki kenan duk abin da ya faru na ji komai annabi kenan mai aiki da wahayi ba tsafi bane Eh, to kaga wannan nuna ba sai ya sake bayani na san damuwanka ya yi ta haka ba ta baka labari ba sai da har kasa ne ita kai komai akwai ruwa da mato da wannan karara cikin akawun da lazimin karanta albaniya ta taro ruwa ya tsin duka ya zuba ya ce fahamaltu daga a wannan saduwan sai ta ɗauke ciki dama mace tana ɗaukan ciki ne a saduwa ɗaya ne in da aka samu kwan namiji ya faɗa cikin mahaifa kenan mahaifan ya riga ya rufa to duk saduwan da za a yi da ita bayan cikin kuma ba abin da yake sake shiga mahaifan a wannan saduwan ta dauki ke bi abdullahi bin abi talha ta dauki cikin wani yaro mai suna abdullahi dan abu talha wa da laylan ta zo ta haife shi cikin dare fa arsalat bihi ma'i ana ne yake ba mu labari ana ce ce sai ka aiki ya jaririn tare da ni kenan ta dau jaririn ta bani sai ta tafi da shi wurin annabi kenan ta aike ni in kai jaririn wurin annabi ana haifan jaririn bai sha nono bai yaro ba abin da ya sa a baki aka ce a kai wurin annabi don a nuna maka sunna ana haihuwan jariri a fara yi masa tahriki aka aika wurin annabi wa hasu tamarati uzwatun wa hasu tamarati na ɗebi wasu dalilai ujuwa sunan dabino ujuwa wani bibino ne na madina wanda annabi ya sunnanta kullum ka rika ci guda bakwai kullum ka ci ujuwa guda bakwai bibino ujuwa guda bakwai kariya ne daga duk wani sharri da bala'i da zai tunkare ka sihiri aljani asiri hasada kambun baka kambun ido ba abin da zai ci ka kullum ka ci ujuwa guda bakwai bin ba zai ce idan ujuwa bai samu duk dabinon da ya sauka gare ka kullum ka ci kwaya bakwai garkuwa ne aka gama yini to yace sai na zo da waɗannan dabinai fanta haidu bihi ila ila nabi sallallahu alaihi wa sallama har na tike da wannan yaro da waɗannan dabinai zuwa ga manzon Allah tsira da amin sha Allah tabbata gare shi sannan da na dauki yaron da dabinan ban tsaya ko ina ba sai wurin annabi wa huwa yuhanna'u aba aba irala wa yusammiha فقلت يا رسول الله ولدت أم سليم ليلى ina zuwa ran annabi sai sanar da annabi wa huwa a lokacin yana ta wato murna taya murna a ba'irala wa huwa yuhannu yuhanna a ba'irala akwai wani ana ta mishi a ba'irala annabi yana mishi congress yana taya shi murna wani abu ya same shi na alkhairi to ana sai gaya mana halin da ya samu annabi a lokacin kenan yana ce wancan a ba'irala murnan wani abu da ya samu gare shi dan sunna ce abun murna ya samu dan uwanka musulmi na farin ciki ka je ka mishi congrats ka taya shi murna sunna ce wa yusammiha yana sanya mata suna ke yana kiran sunan abun da ya samu na alƙairi yana taya shi murna Yaji da na isa wurin sa bakultu sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah waladat ummu sulaimin laila mahaifiyata ummu sulaimin ta haihu jiya da daddare yace famadaba annabi sai ya tattauna ba'da kamara wasu daga cikin dabinai da na zo masa da shi da na bashi ya ci ga ya ɗanci, ya danci birihi bayan ya ci ga sai sake gauraya wannan dibino din da ruwan yawun bakinsa fa aujarahu iyahu sai ya juye sa a bakin yaron fatalammaza sabiyu sai yaron ya fara tsoka dan ya riga da baki aka ce ta hane na ne shine ka ci dibinon idan ka dan karanci ba ka cinye duka ba in ya zama kamar gari a bakin ka sai ka yi ta gauraya ci da yawonka sai ka buɗe bakin yaron sai ka zuba to zai iya yini yana tsotsa ka yana lakutan bakinsa kana iya yi kuma in ka ci ya ma bakin haƙorinka sai ka lakuta sai ka zo baki inda haƙwaran ji suke tsirowa sai ka yi ta shashafa masa ya kusan yini yana tsotsa shine ta hannunki to zamanin annabi ana kai wa annabi ne yayi ibn al-qayyim cikin littafin sanatu bakil maulud bi ahkamil ya yayi bayanin ta to shin sai annabi ne yake tahniki dan sahabbai kamar an musu wa garin ake kai wa annabi to annabi yana rayu na za ka kai ma wurin wani ko dan danka ya samu yawon bakin annabi za ka kai to yadda to da annabi ya rasu wurin wa za a kai ko shikenan an daida tahniki dan mafi inganci bayan rasuwa annabi kai ma in an haifa maka kai ma abin da za ka yi kenan kai uban za ka iya yi uwa ɗin za ta iya yi ba lallai sai uban ba kuma kafin a ba yaron komai a baki shi ne abin da za a fara yi haka matarka tana da juna biyu sai ka shelanta in ta haihu kar su ba ta komai a kira ka ko kuma ka ajiye musu dibino kusa tana haihuwa ga abin da ya kamata a yi na ta hanyi shi ne abin da za a fara yi wa yaro wannan abun yana da fa'ida sosai kamar da ibn kai ne kawo cikin tufatul mawdud saboda dibino ne abu ne mai albarka annabi ya tabbatar da dibino abu ne mai albarka sannan zakinsa akwai wani amfani da yake amfanarwa a gangan jikin ɗan adam shi yasa aka sunnanta lokacin da ka yi azumi ka yi ni da yunwa ɗin nan bude bakinka dibino ne fara shiga bakinka ka yi da yunwa aka ce duniya fara shiga to haka jariri ya zo duniya ba abin da ya taba ko ya fara buɗe bakinsa shi ma da dibin sunna ce ta annabi kuma akwai amfani sosai akan lafiyan jaririn ma ah. eh Eh, ya kamata bakin mutum ya yi brush ne dan eh, tsafta ya brush da makadin Eh, ya kamata kamar tsafta ya tsaftace bakinsa in bai tsaftace ba kuma kaga bai abun nan ba sai ashe bai kyauta ba to yake cewa a mun karanta ne sai yace faqala sai annabi yace hibbul ansar hibbul ansar masoyin mutanen Madina at shine dalilin kenan dibino shine abin shine masoyin madina yana son mutanen madina mutanen madina ma suna son shi gari ne wanda Allah hore shi da dibino fa qultu sai nace sammi ya rasulullah to da annabi ya gama sai sai yana mika ana sai ana fita a sammi ya rasulullah ma sai Allah ka sa mishi suna kawai ka duba a daren aka haihu a asubani ya kawo ya ji tane ke sai sa mishi suna a suna ba dole sai ya kai zaki ba ana maka haihuwan ba a daren da ka ce sunan shi kaza kana iya cewa wannan juna biyun in namiji aka haifa sunan shi kaza in mace sunan shi kaza mishi suna kafin a haifa annabi haya mishi suna kafin haihuwar shi to shi ma ce ya rasu ka mishi suna kada sai ce huwa abdullah sunan shi abdullahi haka ba yace ka mishi suna ko san bata san sunan mu? kuma kaga ba taron suna bane yanzu ga yadda aka yi sunan ba a mishi taron suna ba ba sai kuma an kore albarkan ba a wurin yadda ta miki to a zuwa ba shi suna cikin haka ba shi suna ba san wahalar da kai taron suna ba na daya ka fi isnadu hu sahihun madogaran sa ingantacce ne ka dubi al-tabaqat juz'i na takwas namba na ɗari da da talatin ɗaya, wal bukhari da imamu bukhari juz'i na tara namba na ɗari biyar da tara da muslim namba hadisi na dubu biyu da da da arba'in haka wannan nuna ga yadda ake ka haneki ga kuma yadda ake yin suna a musulunci don da aka yi tattara taron suna bid'a ta mutane ka dauka a taro a kofan gidanka shine bid'a ta ka da wani wayo wai a masallaci eh, sai daga jaran da ai a masallaci ne a yi sunna da sai da abin da wasu aka kirkiro kuma na wani sallaci shi kuma a sunanta, shi yanzu wannan duka ji mutum fahimta E, eh, gobe a na fa a masallaci kaza wannan kuma an ka bid'a in ka ce a masallacin suna sai a ce to a ka inda aka ce na kofan gidan ne bid'a in dai sunna ce a taru a masallaci a yi suna to sunna ce a taru a kofin gida a yi suna a shi bayan da za a taru kenan ta zo taruwar suna na ka an maka haihuwa ko ana karo kan tani sunan shi kaza eh, duk wanda zan mun ya suna yaro sunan shi kaza shi kenan abu ne kan tara jama'a cikin kaza wani ma dan ka tara mutane miliyan a wurin sunan ba, ka je ka tambayi kowa mai sunan yaron gari kowa kowa ya manta a yanzu ya ga yaro yana tafiya wannan yaron an shi ne shekara ga muka jan na shi ko ni wani ya ma na shi a to a shirba taron bane abin nan na kawo zuwa ita wahalar da mutane amma za fara ganewa amma ni wannan na mummuke da ake na masallacin ma bidi'a ne ba wani taron suna a masallaci a ga a samu ce sai dibino ne sai kaza sai dai na mata kuma yanzu da yake kan zama abin nan na'am Eh. Eh, to wannan kuma ya zama wani abu wasu suna ganin tun da madina an ce masoyin madina shine dibino aka ce su yi da dibino kowane gari sai ku zami mai kuka fi so ku kuma sai ku yi a wannan kuma ai da haka ne sai annabi bai ce kowane gari su kuma su yi da irin nasu wannan ya zama mika ne kenan na haji abu to wannan kuma za yi da gauta wai kenan gauta ko baka to kaga mu kuma kuma za yi da biski kenan to kula ne kaga ko da karago ko da to ina da dibino ne babu inda aka ce haka abin da ya tabbata shine dibino wata kwana ne kawai da aka kawo ga yadda aka shar'anta suna da tahaliki a musulunci babu wani an yi wa mutum haihuwa wai za a yi mukaddima ake ta kome hudu ba wani ba. dama da abin da ake kiran sallah ma da ikama an gano duk hadisan biyu ba inganta ba na su yi albari ya inganta kiran sallah sai ce amma ikaman bai inganta ba amma daga ba fara sunan shi da kan ya sake tarabiyi ya ya bincika ta da hadisan ba su inganta da ka da kiran sallah da ikama ba abin da ya inganta ta hadikin kawai shi na abin da ya inganta shi kuma ayyana sunan yaro kana iya faɗa ran da aka haifa kana iya bari ranan bakwai ranan da za a mishi yanka din sai ka ayyana suna to yake cewa fadlus sabr ga falalan hakuri qala ibaya wani malami sunan shi ibaya ya ce falaqad ra'aytu li zalika al-ghulam hakika na gani ga wannan yaro ai abin da ake nufi abdullah wannan yaro da annabi ya sa mishi suna ko da yake can da yake ga sa suna mun tsallake mu kada safa kala yake huwa abdullah na sa wa yaron suna abdullahi to shine kaga ai hakuri ne ya saka samu cikin yaron dan a daren sai da ya zaru da ita sannan ta faɗa mishi ranci ya ɓata amma dan ya yi haƙuri za ki ga ga haƙurin da ya yi saboda yake ta hakika na gani a wannan daren dan na ita ma ba ƙaramin danna zuciya ba ka yi ki ya rasu ki ado wa mijinki a daren ya saru da ke kawo ba ƙaramin jarumta ga wannan ayi hadisi ya zo mace idan aka musu rasuwa wanda rasuwan ya tafe ka ko ɗanta ko a gidansu aka yi rasuwa za ta yi za ta tafi ne wato za ta ƙaurace wa ado da kwalliya wa mijinta na tsawon kwana uku bayan kwana uku kuma za ta da da kwalliyarta da adonta wa mijinta ba kamar yadda yau mata su ja su rasuwa ta da gidansu da yaji sati sannan ta a musulunci kwana uku ne amma in mijinta ne sai ta ƙaurace wa kwalliya na wata hudu da kwana goma in tana da ciki kuma sai ran da ta haihu to kaga yanzu wannan ya bambanta idan kuma har yanzu wannan da ba mijinta ba aka ce kwana uku din idan ran da aka mutu rasuwar ranar da ya ado wa mijinta ma ta yi daidai ta fi ma aiki da sunna haka na fi zalbani ka cikin hakamun da na yi shi ne abin da ta yi to shi ne wannan kala a baya a baya ce falakadar aiki da zalikar gulam hakika na gani ga wannan yaron ai wato abdullahi wannan yaro abdullahi ta ba a bani sai da naga ya haifi ƴaƴa bakwai kulluhum qad khatama alquran dukkanin su sun sauke qur'ani dukkanin su alarawmomin qur'ani ne su bakwai ƴaƴa bakwai kuma alarammomi ana san malik ya fada an ce alarammomi din da sanin qur'ani da ma'ana kaga wannan ƙarƙashin albarkar bakuri da kuma wannan tahaliki da aka yi na biyu aka sai ta abara da ibnu sa'ad ibn sa'ad ya fi cikin tabaqat number hadisi na 4348 wa qala al-arnaud shaykh shu'aib al ya yace rijaluhu thiqat mazajan hadisin amintattu ne biyar alamin nubala musallafi na biyu nan ba 311 radiyallahu an ummu sulaimi malam yace Allah ya kare yadda ga ummu sulaimi wa jazaha kuma ya sakanya mata bima sabarar da abinda da yi haƙuri jannatan ya sakanya mata da aljanna ta musamman wa hariran da kuma alhariri na gidan aljanna ummu haram binti milhan eh wannan tunda muna da lokaci kaɗan wannan shafi ɗaya ne ummu haram binti milhan uwar haram ɗar milhan to kaga haram ɗin can ai mun karanta a baya ɗan uwan ummu sulaimin ne to nan ummu haram binti milhan uwar haram yar milhan al-ansariya wannan mutuniyar madina ce a shahida kuma ta samu shahada uktu ummu sulaimin yar uwar ummu sulaimin ce yar uwar ummu sulaimin kaga daga gidan da fito kenan wa qalatu anas bin Maliki kuma baba ce ga anas dan malik dan yar uwar mahaifiyarsa ce wa zawjatu ubadatu ibn samit kuma matar sahabi ubada dan samit kaga daraja zuwa gidan daraja ke an anal. an karbo hadisi daga anal bala yace kaga wannan hadisin gidansu ne dama zaka ce ke ta ba mu rahoton gida bala yace dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi ya shiga wurin mu ma huwa illa wa illa ana wa ummi wa qalati ummu haram da ya shiga wurin mu ma huwa bai tarar da kowa ba illa ana sai ni ana wa ummi da mahaifiyata ummu sulai wa khalati da babata ko inna ta, ummu haram ita ce ummu haram wacce ake babi a kanta fa qala ta annabi ya ce qumu to ku tashi fa la salli lakum zan yi muku salla. fa salla bina annabi ya mana salla fi ghairi waqti salati kuma ba a lokacin sallah ba wannan wani gutsiri ne na wani hadisi yana cikin umdatul ahkam da ana san ma yake cewa manzon Allah ka ziyara gidan ma'aikata ta ka abinci ya ci ƙarshen annabi ya ce ku nuna mun wurin da kuke so in muku sallah ya ce muka nuna ya ce mahaifiyata ta je ka dauko wancan tabirman ya ce tabirman ya yi baƙi min tsuli ma bisa. saboda tsawon dadewa da ya a wurin da abubuwan da aka yi ta zuba na tarkace a kai yace na yayyafa ruwa kai na zo na shimfiɗa yace ni na tsaya a gefen annabi da wani yaro mahaifiyata kuma sai tsaya a can bayanmu to shine wannan wani bangaren hadisin kenan annabi yace ku miƙe zan muku sallah ya ka ziyara gidan annabi ya muku sallah a wani wuri kuma duk gidan da annabi ya je muku sallah a wurin sai ga in gidan sun yi makin na wurin shine wurin sallan su annabi ya muku sallah a wurin ai kenan tabarruki ya zama kuma wannan tabarukin na annabi ne kadai ba wani yau wanda zai zo ce ya sallah a wurin kace wurin da ya sallan tabaruki ne sai dai datti na annabi ne kadai ji daban ne ba wanda zai iya taka inda annabi ya taka ya ce matsayin ya zama iri daya annabi na musamman ne na daya ka sai ce sahihun hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim yamu muslim ya fitar da shi fi sahihi cikin sahihinsa a hadisi na 660 a shahida shahidiya istushhidat wannan mata ummu haram ta samu mutuwar shahada radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ta samu wannan shahada fi khilafati Usman radiyallahu anhu a zamanin sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda in ghazwat Abras a wani yaki da aka kira yakin Abras wa kana amirul jaysh shugaban yakin a lokacin ya gazanta amirul jaysh shine kace commander kamar da za ta yi amirul hajji kaga kwamandan mahajjata amirul hajji kwamandan sojoji kwamandan masu yaƙi na ɓangaren musulmi a lokacin mu'awiyar bin abi sufiya mu'awiyar ɗan abi sufiya shine kwamandan yaƙi a lokacin kawun mumine kenan mu'awiyar kawun mumine ne annabi yana auren ƙanwarsa da duk wanda ya ƙi mu'awiyar to ya ƙi kawunsa ne wa zalika wannan kuwa ya faru fi sana saba'in wa ishirin a shekara ta ashirin da bakwai bayan hijira al'amarin ya faru kaga bayan rasuwan annabi kenan da shekaru goma sha bakwai an anas bin malikin an karbo daga anas dan malik kala ya ce haddathatni ummu haram bintu milhan Babata ko inna ta ummu haram yar milhan ta zanta mini anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qala yayi baccin kailula qala nan ba ya ce bane qala wato yayi baccin kailula fi baitiha a gidanta yauman wata rana baccin kailula shine baccin hanti haka irin bacci ne da mutum zai galibi irin karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu zuwa sha biyu da rabi bayan ka da sallan hantsin ka sai ka kwanta kai bacci sunna ce shi shi baccin sunna ce a yi baccin kailula da aka wani wani na annabi yake cewa a qilu la. bayin Allah na ƙwarai ku rika baccin kailula karfe sha ɗaya ka ɗan miƙe zuwa sha biyu zuwa sha biyu da rabi kana tashi sai azab za ka ji kwari za ka lokaci ne kankani kuma za ka samu wadataccen bacci sai ka ce kuma kada kowa ya tashi ka karka ce ta in an zo aka ce ba ina bacci ba za a ce ni mai kuɗi ne ha ah, to in ka kuma kuɗi za ka yi eh, sunna ce wannan baccin saboda an sunnanta maka yin sallan dare kuma yana daga cikin abin da yau yake wahalar da mutane sallan dare shine kaurace wa baccin kailula ne. mutane da yawa suna sha'awar tashi da rashin kiyamun dare amma ba sa iya yin baccin kailula yana sa ba da lokaci yake da safe sai yamma ka zo a gajiye to yau idan ka yi gobe kai jino za ka iya ba saboda baccin ya taru in ka kwanta sai ka ji sai zakara ya yi tara kaga gari ya waye ke kaga ba za ka yi abin ba amma baccin kailulan yana taimaka maka iya tashi cikin dare shekwa ibn abdulsalam bali yana da littafi mai suna al'umurin muyassira da kiyamin laili ga hanyoyi da zaka bi su sauƙaƙe maka iya tashi dare kai kiyamu da yake da akwai baccin kailula din nan ka rika samun baccin kailula sunna ce annabi baya barin baccin kailula kuma ya da a rika yin sa wani zai ce in zai to badar zai bashi ya za a yi eh, a ce dan duba ne eh, ko a zaki a rika dan tabawa eh, musamman ka taba wani zai ce to ya kwanta baccin ya ce zuwa a da suna ce ka kwanta kawai ko bai zo ba ka ce ba za ka kuma ba sai ya zo gobe ka yi jibi kan dole ya zo eh, suna ce to annabi ya yi baccin lula a gidanta fasta ya kaza sai ya farka yana tashi daga baccin wa huwa ya zuha ya tashi sai yana dariya ya tashi yana dariya ya san ka koma da tattafan bidiyo za ka ga da ake kawo tsawon surorin da zaka ke karanta a salloli zahar yana cikin sallan da aka ce a tsawai ka karatu malin ka da yasa aka sa shi a jerin waɗanda aka ce a tsawai ka karatu saboda galibi lokacin ka tashi daga baccin lura to gadin ka tashi daga bacci kuma kana da karfi a jikinka da aka ce a tsawai ka kamar sallan asuba ne an a tsawai ka saboda zaka tashi kana da karfi a jikinka to annabi da ya farka daga baccin huwa ya zuwa sai ga kawai yana dariya ya tafi fa qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma abu haka me yasa ka dariya ƙara sai ce uridu alayya nasu wasu mutane ne suka bijiro min min ummati cikin al'umma ta kaga bai ce mafarki ba amma mafarkin amma mafarkin annabawa ai gaskiya ne ba ƙarya a ciki shi da sun yi mafarki kawai to ɗan a tabbatar ne a yi ne da haka ne bi yake wa ɗansa Isma'il inni ara fil manami anni abuka a bacci ko ne mafarki wani kwantar da kai ina ka to Isma'il ya gane karatu yadda ya abadu almatu umar ba ba sai da abun da ka umarce ka kawai dan ya san umarni ne to yake cewa me yasa ka dariya yake cewa mutane ne suka bujuro min min ummati ko mutane cikin al'umma ta suke yarkabuna mutanen suna hawa zahara hazal bahar doron bayan kan kogin nan kan kogin ake taka da dawakai ana gudu a kai ana sukuwa yadda haka na ga al'umma ta karuwa ana gudu ana sukuwa kalmuluk suna wannan gudu kai ka ce wasu sarakuna ne sarakunan gargajiya alal azirra waɗanda suka ci bayi nan suka ci gari innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha sarakunan gargajiya idan suka mamayi gari to lalata ta irin yadda da sarakuna za a rika a mallaki gari kaza yadda yadda suke kamar sarakuna ne su yadda za su su ci gari ko duk gari sun zama bayi to kenan abin nan farkin ya nuna masa al'umma ta sun wayi gari suna gudu akan ruwa za su je garin su kama da su su ɗibiye su duk sun zama bayi gari ya zama daular musulunci to abin ya furta annabi musulunci yana yawo kenan kun su sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah da Allah ka roƙi Allah an da alali minhum ni ma in zama ina cikin masu haukan ruwan nan ya eh, tun da ya mafarkin ta san zai faru za a je cin wani wuri ne da musulunci ya ce roƙi Allah ka sa ya a ciki bada sai ce an ki min al'awwali ke kina cikin na farko farko ma ku ne a tsakon gaba kaga annabi ya mata addu'a musulunci ke kaga kuma suka yi ta aikin yanzu musulunci ma ba inda ake zuwa ma da sunan za a je jaji amma ga sai musulunci ake ta zuwa ana yi kullum sai an musulunta wani daga garin ta ya zo ya musulunta wani daga kudu su kuma ba a musulunta shi suka fito mana da wannan abu da asiri ya tonu kwanan na a nan bara sai su zo kano su sati mutane su kai su san su jirka rijjantar da su su mai da su kiristoci kwanan nan shine zancen a bbc da sauran gidajen rediyo asiri ya tonu ba su ƴaƴan musulmai ne wata yarinya ga ta yar musulma an aske kanta an gwagwaye inda ka san kirista an mata cross a wuya ana zuwa coci da zuwa da aka rika yi musu za a zuwa sashi yara ka nemi ɗan ka ga babu sai a ce ai an sata an yi kuɗi da shi a ce duk da shi ka haka suke kai ta kwanan nan asirin su ya tsoni kaga wato ba a shiga bari a zo a hada da sata mu kuma wa muka sata aka kawai ake zuwa ana shiga don farin jinin addini to shine yake cakultu sai na ce kawai mun karanta nan yadda kina cikin na farko farko fa tazawwajaha ta bin samit ana nan ita ummu haram din nan da annabi ya mata wannan addu'a sai ubada dan sami ta zo ya aure ta fa gaza biha ya buga yaki da ita a cikin kogi irin mafarkin da annabi akan kogi aka yi yaki kaga sun iya ruwa fa ha ma'ahu ya dauke ta tare da shi ya daura ta bayan kan doki aka haukar ruwa ana sukuwa falamma raja'u da suka dawo daga wurin yakin qurribat laha baghlatin aka kusanto mata da wani taguwa aka ce ta hau da tarka ba dan ta hau fasara'atha sai kuma raƙumin sai ya taka tana yunkurin za ta kawai sai raƙumin yaya haka dai sai take ta shi ma ba ganganci ba fa duk atsunuka ha take tanda da zai kuma ta ya take wuyanta shine fa duk ya take unuka ha wuyanta fa ma ta take ta mutu radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda kaga abinda ta roka annabi ya roka ya kina cikin na farko tayi kuma ana gama ta samu shahada sai ta ce al ya shahida na juwa kasa yace sahihun wannan hadisi ya inganta rawahu al-bukhari wa muslim bukhari muslim ne rawato yace wa ma'ana qala fi baitiha san ma'anan da yace qala fi baitiha muka sai kayrula yace min al kayrula kalma ta an dauko daga kayrula qala kayrula kenan wa huwa an shine bacci waqtu zahira wanda ana yin sa ne a lokacin da rana yake dabda yin tafiya wato azhar ya kusan toke shine baccin ailura za mu tsaya a nan abin da muka karanta ne daidai Allah ya ba mu ladan na na eh eh da eh, amma sun ambaci na baka wance eh, in sun san su shi kenan yayi in sun san su yayi sannan kuma shaidun da suka zo shaida auren idan sun san ango da amaryan yayi amma idan ya zama shedun ba su san angon ba shedun ba su san amaryan ba yar wace ce wace ce ita sai aka yi ba kiran suna ba san waye ba to kaga an samu matsala wajen shedu dan shedu rukuni ne a aure don dinan na ka zo ka tambaye ka ni wanda ta aure zaka ce ban sani ba ni wani aure na ganshi da wanda ni ban sani ba kuma ka je na wurin aure Ka zo ka ce ta ba kuma an gama ce jama'a kun shirya ka ce eh a sai ka ce baka san su dan shaida abin da ka sani ne za ka yi idan cikin shedun an samu wasu daga ciki ko mafi yawancin su sun san waɗanda aka zo ɗaura musu aure to ko ba kira suna ba matsala amma in ba a san su ba to dole ne a bayyana suna dan shaidu din su sani na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk